Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim si Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar Litini 24 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana a rikicin majalisar dokokin jihar Bauchi. Kamar kowane hantsi na ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin sana da rashin tayi. Baban gidan Jibrin zai shigo da sharhin jaridun Najeriya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa zai bai wa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka a shirye da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da korar bakin haure da ba su da izinin zaman kasar aikin da za a yi a faɗin kasar baki ɗaya ba tare da yin wani ƙarin bayani ba akan abin da yake so trump ya ce duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa mai tsauri akan batun bakin haure sai ya gaggauta ya sauya dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure hakan zai zai magance matsalin kan iyakan kudancin kasar tare da taimako da mexico ke bamu a wannan lokacin kuma duk wannan duk wanda bai yarda da hakan ba to sai ya jarraba nan da makonni biyu masu zuwa za a fara korar bakin haure masu yawan gaske trump ya bukaci a gudanar da aikin korar bakin ne a manyan biranen amurka da dama daga jiya lahadi amma kuma kwatsam a ranar asabar ya dakatar da yin aikin mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa wa talabijin cnn cewa dole ne a toshe duk wasu hanyoyi na kwararren bakin haure da suke biyo wata kan iyakar ƙasar inda ya ƙara da cewa sama da mutane miliyan ɗaya na bakin haure ne wanda ba su da takardu galibi daga tsakiyar nahiyar amurka ta kudu ake sa ran za su shigo amurka domin neman mafaka a wannan shekaran ya ce ya kamata a kawo karshen tunanin da mutane ke yi cewa za su iya shigo mana kuma su nemi mafaka a ba su dama a cikin amurka in ji mataimakin shugaba pence ya ce dole ne ya ce lokaci na lalacewar iyakar ya zo ƙarshe a hali da ake ci kuma shugaban amurka donald trump ya ce baya neman ya yaƙi da ƙasar iran kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba amma kuma ya ce ba za a kyale ta ta ci gaba da kira makaman kare dangi na nukiliya. trump ya faɗa wa taron manema labarai nbc cewa idan amurka ta shiga yaƙi da iran to za a ga abin da ba a taɓa gani ba saboda lamarin zai muni matuƙa amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake so ba shugaban na amurka ya ce ba za su iran ba za ta iya mallakan makaman nukiliya ba idan kuma suna so a tattauna to kofa buɗe take in kuwa ba haka ba za su ci gaba da huskantar takunkumin tattalin arziki lokaci mai tsawo manyan jama'an amurka da suka hada da mai ba da shawara kan tsaro john bolton da mataimakin shugaban amurka mark pence sun yi wa iran kashedi cewa kada ta dauki janyewa da trump ya yi na maida martanin soji a kan harbi jiragen amurka mara matuka a yankin tekun hormuz a matsayin wani rauni daga amurka. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar adawa a turkiya ta yi gagarumar nasara a zaben magajin birnin istanbul mai tattare da matsaloli wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban kasar rajib tayyip erdogan wanda ya sha kashi a istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25 mai takara a jam'iyyar erdogan binali yildram ya gaggauta amincewa da rashin nasara ya kuma taya abokin karawansa ekram imamoglu murna shi ma shugaba erdogan ya taya imam glo murna a wani sakon twitter inda erdogan ya ce wannan karo ma abinda ƙasa ke so ya tabbata sakamakon da suka fara fitowa sun nuna imam glo yana kara samun nasara da rata mai yawa inda ya samu ƙuri'u sama da 700 wanda ya daidai da kashi 54 cikin 100 a lokacin da labarin nasarar imam glo ya fito mutane da dama a fadin birnin sun gudanar da shagulgulan murna tare da bushe-bushen motocinsu a cikin garin. daga ƙarshe jama'in a habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojin ƙasar sun harbe shi kuma suka kashe da yammacin asabar sa'o'i bayan abin da su jami'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar amhara ta ƙasar habasha ɗin mai magana da yawun firaministan habasha abi ahmed ta ce an kashe babban hafsan sojan da ake kira sira mekonin da wani babban janar soja mai ritaya ne a wani hari da aka shirya kuma aka kai a gidan sira din Baba ya kuma makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu nufi jihar bauchi mu inda aka kwana a takaddamar majalisar dokokin jihar abdulluhan muhammad Gareka. majalisar dokokin jihar bauchi tana da wakilai su guda 31 daga ciki akwai 'yan jam'iyyar pdp guda tara sai jam'iyyar nnpp mai wakili guda ɗaya tilo a yayin da sauran 'yan majalisar guda 20 'ya'yan jam'iyyar apc ne sai dai kuma zaben shugaban majalisar ya gudana ne har sau biyu guda an gudanar da shi a cikin ƙwaryar majalisar wanda kuma a kawo majalisar barista yusuf gital ya rantsar da kakakin majalisar abubakar wa suleiman dan jami'ar apc a yayin da mataimakinsa shine lami ahmed kawule dan jami'ar pdp da sauran shugabannin majalisar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar a yayin da gudan kuma an gudanar da shi ne a wajen filin majalisar wanda a kawo majalisar bai halarta ba zaɓaɓɓen mataimakin kakakin majalisar ya yi bayani game da batun kotu da kuma yadda zaɓen nasu ya gudana. sunana honorable dallami ahmed kawule bara galambi dan majalisa mai wakiltar mazaɓar zungur galambi daga karamar kumar bauchi kuma mataimakin kakakin majalisar jihar bauchi abinda kotu ta ce mafi girma a cikin wannan dakatarwa shine tana dakatar da kawuwa shehu damina da tukur ibrahim kawu ya daina kiran kansa sifika na jihar bauchi shi kuma tukur ibrahim ya daina kiran kansa deputy sifika na jihar bauchi domin bin umarnin kotu kuwa shine zaman lafiyarsu to a tsarin zaman majalisar jihar bauchi a dole sai in za ku zauna akwai kaso ɗaya cikin uku kuma a jihar bauchi muna da 'yan majalisa mutum 31 saboda haka in ka kasa in ka neman kaso ɗaya na 31 kana neman eh, mutum goma kenan da wani ɗigo to mu mun zauna ba ma mutum sha ɗaya ba ne mutum goma sha uku a gefe guda tsohon kakakin majalisar wanda kotu ta umarta daidai na gabatar da kansa a matsayin shugaban majalisar ya yi bayanin matsayinsa game da zaben an ba mu gayyata na mu zo yau alhamis 20 ga wata da karfe goma kuma ma Sau ya zama to mun zama cikakkun mutane amma zai mana shugabanni karfe takwas sauran abu muka shigo nan amma amma maki da muka zama da waɗansu a cikin cama mutum goma sha ɗaya tara daga pdp ɗaya daga nnpp ɗaya daga apc wai har sun yi zaben speaker har sun rantsar suna process suna jin na zaben deputy speaker da aka zo ko sun je sun yi zaɓe na deputy speaker har sun rantsar da sauran membo to mu a matsayin mana masu bin doka dama mun zo ba wai dan ayi a karfe takwas ba shi yasa ga muka jira har karfe goma ta yi da goma ta yi ba mu ci za mu komi muka ba kara ba da awa ɗaya akalla da minti goma sha biyar yadda ko da ta kai ta kawo wanda ya kamata a ce sun zo da mu gansu ba zo ba to shi yasa muka yanke hukuncin mu yi abin da muka yi tunda mes da ya gashi ce shi ne su muka sarki kuma muka amfani da wannan dama muka yi abin da muka yi muka zaɓi shugaba muka zaɓi dipiti ko muka rasa da sauran yan guda goma sha takwas. babban kotun dai ta da ranar biyu ga watan yuli na wannan shekara domin fara sauraron karar a yayin da ita kuma majalisar ta ɗage zamanta sai wani lokaci nan gaba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria wannan haka yake kuma a gaida abdulwahab kafin mu ci gaba ga wannan To yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya Masu saurare Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da tattaunawar masana game da mawacin yanayi da tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya ke ciki da kuma matakan da ya kamata gwamnonin labdin za su ɗauka domin daidaita al'amura. ka hanya mai kyau. Kuɗi a ce ta hanya. Allah. Masu rare kalubalen tsaro, durkushewar masana'antu, karancin hasken lantarki, rashin daidaitattu kuma da wamamin tsare-tsare da manufofin raya tattalin arziki a tsakanin gwamnatocin jihohin Arewa sha tara na daga cikin manyan dalilan durkushewar harkokin tattalin arzikin lardin. Kamar yadda ƙwararru a wannan fanni da masana a sauran fannoni suka sha ambatawa a lokuta daban-daban. Waɗannan dalilai da ma wasu ƙari sun sanya mizanin talauci da fatara a tsakanin al'ummar lardin na arewacin najeriya na ƙara zurfi saboda ƙaruwar alƙalman marasa aikin yi da rashin hada-hadar kasuwanci yadda ya kamata yayin da harkokin noma ba sa tafiya a mizanin da ake muradi saboda ƙalubalen da ya dabaibaye wannan bangare hakan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin yankin na arewa ke cewa suna ƙoƙarinsu na warware waɗancan matsaloli. bayan rantsar da gwamnoni a najeriya cikin watan jiya na mayu tuni gwamnonin suka fara kafa gwamnatocin da za su aiwatar da manufofinsu a bangarori daban-daban In yanayi da kuma halin tattalin arzikin yankin arewa da ma na faɗin najeriya baki ɗaya ta sanya wannan fili shirya tattaunawa da masanin tattalin arziki dr lawan habib yahaya da kuma masanin kimiyyar siyasa dr sa'idu ahmad dukawa kuma mun fara ne da tambayar shi Dr. Lawan Habib Yahaya. A ilimance me tattalin arzikin Arewa kuma a wani hali yake ciki? Shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya tattalin arzikin Arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata. Me wahala a cikin wadata saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata ƙasa a Arewa, babu wata jiha, babu wani loko ko saƙo da Allah bai samu wata albarka ba. ta tattalin arziki abu guda ɗaya abu kowace jiha guda ɗaya za ta iya rike sauran jihohi na arewa kwarai kuwa to amma me yake faruwa shine waɗannan arzikin da Allah yi mana ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su suka ga yadda duniya take tafiya su zo su lallaba musu san yadda za su ko su kafa kamfanoninsu ko su turo jama'a su su su fita da su can su sana'antar da su su dawo mana da shi musiya saboda haka mu muna cikin talauci da wahala amma kuma muna kan kaza ne a kan dami waɗansu kuma suna ɗiban arzikin suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ba. kuma babban abin da ya kawo wannan shine abin da dr duka yake faɗa wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni ba wai kawai gwamnoni ba matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani gurub na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato ah, dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza idan da muna da wannan to za mu samu tattalin arziki manhajar tattalin arziki ta bai daya kamar yadda 'yan uwanmu southwest suke da shi kasashen yarabawa kusan a najeriya sun fi kowa wannan tunanin gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaka kalle ta kusan kowace jiha tana da wannan kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigimarsu kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gabansu to idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kanmu ba muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da ta shukuta ta ruguza mu wato rashin zaman lafiya sannan bala'i na biyu da da zuwa wanda dama ya daɗe wanda shi su saddauna suka gina arewa ta ci gaba ilimi da kasuwanci muka rusa ilimi yan uwan yarba suka ɗauka muka rusa kasuwanci yamurai suka ɗauka mu muka zama gishiri abokin miya muna nan sai dai a tarfa mu a can a tarfa mu a can dakta sai da amadu kawa gwamnonin nan yaya za a yi wacce rawa kake ganin za su taka a siyasance a ceto halin da tattalin arzikin arewa ke ciki to wato a ilimance da kuma a hankalce gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya ba jiha daidai ko ba sannan su san wato tattalin arzikin najeriya gaba daya sannan su kalli wato yankin afirka eh, maso yamma ita ce west afirka ko yankin eh, inda ake afirka ta yamma wato eh, da makwabtanta wanda, a yaren turanci ake cewa sahelian region mm. ah, wato nan ya kamata su kalla su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya ka ɗaga za ka tarar ba wai a jiha kaza take kawai ba a'a a wannan yankin take gaba ɗaya na afirka ta yamma sai dai kawai wasu wuraren su fi wuraren samun sauki ah, sannan kuma wasu wuraren su fi wasu wuraren ɗaukan matakai na samun wannan saukin to haka ya kamata to amma a gaskiya mahmud ba na son na ce na da tsammani da rahamar ubangiji amma zai wahala gwamnonin arewa su haka saboda abin daga fahimtata da su kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba kai ba ma fahimta ta bace wannan akwai gwamnan da karara aka tunkare shi na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin najeriya a yi wasu abubuwa tare ya ce shi a rabu da shi jiharsa ce ta dame shi sannan kara maka mm. akwai gwamnan da na san rikici ya barke a jiharsa wani gwamnan ya dinka neman sa ya yi masa waya ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki ya ki daga wayarsa kuma abin da yake kokari su haɗu su tsara yaya za a yi a dakila wannan rikicin don kada iyaku amma ya ƙi yadda ya daga wayarsa har sai da wato rikici ya barke a ita ma ɗaya jihar aka fara ɗaukar matakin ramuwa a kan 'yan wancan jihar da rikicin farko ifara tashi sannan kuma izo ike neman sa to in haka za su ci gaba da tafiya sai ka ce baka san ranar da za su iya yin wannan abin da kake burewa gwamnonin nan na arewa a arewan suke kuma jihohin da suke wa shugabanta a arewan suke shi ma shugaban kasar yanzu a arewa dan arewan ne ta yaya waɗanne manufofi kuma ta yaya za a kirkiro su a koma akalla ko dai wancan layi na sisar dauna a gyara ilimi a bunƙasa kasuwanci ko kuma a wani tsari na makamancinsa to ai wato saddauna ya galaba saboda gaba ɗayan jihohin a ƙasarsa suke kaga babu gwamnoni yanzu yin wannan sai ka samu gwamnonin sun iya zauna su haɗa kansu idan suka haɗa kansu babban masifar da take damun arewa rashin zaman lafiya babu wata jiha a yanzu a arewa da ta tsira daga wani naso na fitina idan allah ya sa za su iya haɗa kansu sannan kuma su bayan sun haɗa kansu su tafi da kalma ɗaya su je sama gwamnatin tsakiya ta san yadda za ta yi ta kawo musu da rashin lafiya izamana kuma suna da manhaja ta tattalin arzikin iri ɗaya wanda kowa zai yi ƙoƙari wato a iya samun kudinsa da arzikin da yake jiharsa ya ɗab aiwatar da wannan ya ɗabbaka shi musamman ta yadda arzikin mu duba babban arzikin da jihar yankin yake da shi wanda shine misali a kan harkar noma izamana cewa ana da wata manhaja ta tattalin arzikin ƙasa da haɓaka noma sannan da kuma yadda za a sana'antar da kayan noma wanda wannan ne zai tasa da yadda za a samu mutane da su zuba jari a noma a sama mutane aiki ko da 'yan boko ne da kuma waɗanda su boko ba sannan a same da za a iya sana'antar da kaya wannan ne zai kawo masana'antu su tashi sannan harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda iza mana cewa abin da tura suke kira human capital ta lalace daga root da tun aikin wato karatun firamare daga tushe ya zama na ya lalace secondary ta lalace ya zama na yanzu manyan makarantu su ma suna neman izamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su san inda aka kusa. ba. An daina almizar zaranki ba ba ba ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su ka kashe su hanya mai kyau. Masu saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano da Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki. Mahmud Ibrahim Kuli ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Sun kuɗi abin nema ne, fitille nemi abin ka, ba za ka rigi kuɗin ka, in kuma ka tashi to ka kashe. To a gaida Mahmud yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shiri na gaba. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch jaridar da ta cewa yanzu haka mataimakin shugaban kasar najeriya yomiya subanjo ya sauka a kasar amurka domin fara ziyarar kwanaki hudu a kasar zai gana da mataimakin shugaban kasar amurka mike pence a lokacin da kuma ake sa ran za su tattauna a kan hudodi da ya shafi kasashen najeriya da kuma amurka sai kuma jaridar the nation jaridar da ta cewa wata matar aure ta daba wa mijinta wuka watanni bakwai yi bayan auren su matar auren wanda hailawu ɗaliba ce da ke karatun lauya a jami'ar bayero ya shekaru 21 mai suna fatan musa ta daɓa mijinta wuka a birnin na kano mijin da an ce ma'aikaci ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin gusau a jihar zamfara sai kuma jaridar fanga ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da su guji takurawa 'yan ƙasar da ke zama a kasashen su jaridar da ta ruwaito babban darakta a hukumar kula da 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare mrs abike dabre erewa na cewa daga yanzu najeriya ba za ta lamunci takura wa 'yan ƙasarta da ke zaune a kasashen ƙetare ba mrs erewa ta furta hakan ne kuwa jim kaɗan bayan da rahotanni suka isa najeriya cewa hukumomin ƙasar ghana sun ɗauki wani mataki na kora wani farfesa ɗan najeriya da ke koyarwa a jami'ar ghana tare kuma da cin mutuncinsa sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin a sake dawowa da koyar da darasin tarihi a makarantun firamare da na sakandare na kasar babban sakatare a ma'aikatar ilimin najeriya mr sony echono shine ya tabbatar da hakan a hira da manema labarai lamarin zai taimaka wajen girmama juna da sanin tarihin kasa. babban ya Hassan Amurka daga Lagos. To gaida baban gida yanzu muka ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta ta raba tare da Najeriya dangane da wannan sanya hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na kasa da kasa dangane da kama waɗanda suke da hannu a wajen almundahana na satan kuɗin kasa da kuma inda suka ɓoye da kudinci ko su a hukunta su hakika wannan sanya hannu mu sai mu ce yayi mana daidai kuma muna fatan wannan abu zai zama alheri ga Najeriya domin kasar mu Najeriya tana da matukar arziki ne din Allah da waɗansu fata gari ɗan tsirarin suka su kai kasashen waje ta fata wannan kuɗaɗe da za a yi gano zai sa a samu wanda za a raya ƙasa ta zama ƙasa mai kyau mai inganci wanda za a rika ganin ta ana faɗanta a duniya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace ne assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji musa amurkan suya tsibirin najeriya kuma yana ba shugaban kasa shawara don allah idan za a ɗauki ministocin najeriya a ɗauki ahmadu ali shugaban kwastan shugaban kwantalora kwastan na najeriya a ba shi ministan tsaro ko domin don allah yadda cin hanci da rashawa a jami'an tsaro zai mutu da yadda allah maganin shi kenan don haka ahmadu ali ya dace a ba shi ministan tsaro wanda insha allah za a kawo maganin cin hanci da rashawa ƙananan sojoji da ke wahala cikin wajen yaƙi to sha Allah za a taimaka musu yadda ana ɓoye musu haƙƙinsu ba a ba su haƙƙinsu yasa aka ce ya sun taɓarɓare za su zuwa yaƙi don haka duk wanda ke aiki ba a dan shaƙi shi dole jikin shi ya mutu gaskiya tsakanin da Allah a taimaki waɗannan ƙananan sojoji shine masu wahala su ne masu zuwa wurin daga su ne ke tsawowa ana kashewa kuma idan an kashe su iyalin su abu su cikin wahala muna fatan Allah ya sa wannan kira na shugaban kasa ya ji shi ko kuma wani ya gaya masa idan za a ɗauki ministan tsaro a ɗauki Ahmadu Ali ya dace domin insha Allah shi zai maganin cin hanci da shawa a manyan sojojin Najeriya assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaici. shugaban amurka donald trump ya faɗa ajiya jiya lahad cewa zai baiwa jam'iyyar democrat a majalisar dokoki daman ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da kuma koren bakin haure da ba su da izinin zaman kasar aikin da za a yi shi a faɗin kasar baki ɗaya. ba tare da yin wani karin bayani akan abin da yake so ba trump ya ce duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa na wato bakin haure to sai gaggauta sauya dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure hakan zai magance matsalar iyakar kudancin kasar tare da taimako da mexico ke basu a cikin wannan lokaci kuma duk wanda bai yarda da hakan ba to ya jarraba nan da makonni biyu zai ga an fara korar bakin haure masu yawa a cikin kasar a hali da ake ci kuma shugaban na amurka donald trump ya ce baya neman ya yaƙi da kasar iran kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba trump ya ce ba za a kyale kasar iran ta mallaki makaman kare dangi na nukiliya ba trump ya faɗa wa taron manema labaran nbc cewa idan amurka ta shiga yaƙi da iran to za a ga abin da ba a taɓa gani ba saboda abin zai muni matuƙa jam'iyyar adawa a turkiyya ta yi gagarumar nasara a zaben magajin birnin istanbul mai tattare da matsaloli wannan nasarar wata babbar koma baya ce ga shugaban kasar rajab tayyip erdogan To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.